gano wannan ya ce kwanaki suna tafiya mahaifina na ƙara ƙaunana har yanayin da ya kai ga hatta habasa ne filbaiti khashiyata alayya har sai da ya tsare ni a gida ko fitowa ba na yi saboda yana jin tsoron abin da zai iya samu na domin a irin wannan lokaci idan aka ce ga ɗan sarki fitacce to akwai matsalan da zai iya samun shi musamman ya samu kauna irin kaunan da mahaifin shi yake mashi za ku fahimci wannan idan ko karanta tarihin annabi yusuf ai irin wannan kaunan ya ja ma yusuf abin da ya faru da shi yayi to shine shi ma mahaifin salman sai tsare shi a gida kama tuhu basul fatayat kamar yadda ake tsare 'yan mata a gida ba su zuwa ko'ina kun je da ake tarbiyya tun a jahiliya <coughs> ba a barin budurwa tana fita ko ina ba ta zuwa zama abin da kai ci yanzu kallon da yan matan musiki suke wai a ce wai da haka za a tarbiyya yadda matanka take kullum tana titi wai da haka za ka yi tarbiyya uwar da ake sa ran ta tsare 'ya'yanta ya tarbiyyarsu ita kanta ga nan tana tawatan galiliya a cikin gari to ta tarbiyan wa ita tana tarbiyan ne kun ga dole ne sai an koma an yi waiwaye adon tafiya duk abin da ake zaton shi yake haifar da gurɓacewar tarbiyya a ji a gyara shi darajar ya mace Allah ta zauna a gidan iyayenta in mace aure ba in ta yi aure ta zauna gidan mijinta wannan shine kaɗai darajar ya mace amma in ba haka ba wallahi al'adun sai kun yi kuka da hawayenku kaga da ya yace, kamar yadda yake tsare 'yan mata a gida haka ka tsare ni wa ta hattu fi majusiya Yace, kai sanda ka tsare ni a gida ya ce na yi ƙoƙari wajen kiyaye addinin su da suke bi a wancan lokaci na majusanci mali ce dinun yi uba da ashabuhun nara au shams shi addinin majusanci addini ne da masu bin wannan addini abinda da suke shine bautan wuta ko kuma bautan rana hatta ga dautu qayyiman nari fi allati kunna na'buduha yace kun ga zaman gida da nayi ina ta kokari da ba da himma wajen ganin ya tsayi tsayuwa ta daka dangane da addinin majusanci hatta ga dautu qayyiman nar yace har sai da ya zama shine daraktan kunna wuta da kula da ita wutan da ake bauta ma qayyim shine daraktan mun gano wannan da kyau ko allati kunna na abuduha wacce muke bauta mata sai da ya zama jagora in tsakaninku da Allah kun sa ƴaƴanku su zama qayyimul masajid masu kula da masallatai share shi tattalin ruwan alola gyara bayi tsabtace ciki da wajen shi ƴaƴanku kun sa su wannan aikin dan sarki ne dan attajiri ya yi ƙoƙarin bautar da ɗan shi kan abin da ya imani da shi wajen bautan shi ba ma ‘ya'yanku ba ku da kanku kuna yi ba ƙannunku ba ku yayin kuna yi da wannan ne za a gane irin martaban addinin da mutane suka rike a hannu suke yi shin da gaske suka ɗauke shi ko ko ba'a shin mutane ne waɗanda yin aka faɗakar da su suna ɗaukan faɗakan kun ji wanda aka fi so to shi ake sawa aikin addini wanda aka fi so kuma wannan ya tabbata cikin alkur'ani da Allah ya ce wa hidna ila ibrahima ibrahim din ne cikin annabawa kararcin alkur'ani Allah ya ce wattakhadha Allahu ibrahima khalila Allah ya ɗauki ibrahim ya zama khalilin shi to wanda aka fi so to shi yake sa shi sharan masallaci wahidna ila ibrahim sai ce wa isma'ila an tahira baiti lil na wal na war sujud amma ayo wanda aka fi so to shi yake korewa daga aikin Allah mun fahimci wannan da kyau ko kaga a cikin alkur'ani ma Allah ya tabbatar mana tun da waɗanda suke kusa da Allah wanda suka fi kowa daraja da karɓuwa suke za suke share-share da aikace-aikacen masallaci a zamanin majusanci kafin zuwan musulunci kun ji su salman al uban shi sarki ne ma'ana shi yarima ɗan sarki sannan baban shi attajiri ne mawadaci sannan duk garin ana girmama uban amma ya ce baba ya tsare ni a gida da ya tsare ni a gida ba abin da ya nuna man illa in tsayo in ba da himma da ƙwazo wajen abin da ya shafi wannan addini nasu na majusanci kun gano wannan da kyau ku kuma ya ce har sai da yawa ya gari ya zama shine ƙayyumin nar allati kunna na abuduha wa unitu bi amru idramiha yace har sai da aka wakilta man ni ne babban wakilin da nake aikin kunnata hatta la takhabu sa'atan fi laylin aw naharin yace wutan nan ina kula da ita da gaske ba na barin ta mutu lokacin rana ne ko ko lokacin dare ne irin faɗan da zan zo ina ma waɗanda suke kula da al'amarin masallaci kenan ce ba a sakaci ko abin da kuke ɗauka kuna ɗauka abin biki ne yanzu ga mai bautan wuta ya ce ba ta mutuwa yau da za a zo a ga mutum ya yi kuskure a fada sai ga wani gafalalle ya ce wai ai suna ƙoƙari kar Allah ya karɓi ƙoƙarin ana ma Allah iskanci ne jama'a an gaya maka Allah na kallon yana karɓa abu 50-50 ne na kasa gane abin da mutane suke irin wannan sanda ake jan kunnun mutum ku to aikin da za ka yi in ka gane ba daidai ba ne ka kira shi ka gaya mashi kai da shi kai ya kara. amma ba fa wanda yake mai faɗa ne za ka ce wai ya bari al'amarin addini ya lalace ba ya kamata kowa ya shiga taitayin shi daga ran da kake cewa ai ma yana kokari so kake ka ce abu ma ya ƙara tabarbarewa kai makiyin addini ne shi sa kowa ya gyara zaman shi ya san me yake yi zan zo zan maku lecture akan ya ake gudanar da al'amarin addini ku je da magabata suke ma duk wanda ya sadaukar da ran shi cewa zai yi aikin addini ku je da suke mashi ko ko dan ba ku sani ba ko ko dan addinin bai da kima idan ku ko ko dan wasa kuka doki addinin Allah kun dauka addinin Allah wasan kwaikwayo ne jama'a mun gano wannan da ke ku shi sa kowa ya gyara zaman shi wannan mushiriki ne a lokacin ya ce shi aka wakilta mu kula da wutan da ake ma Allah shirka da ita cewa Allah ba ta mutuwa ko da rana ba masu bauta mata sun je aiki ko yana yana kula da ita a kundi in dare yi masu bauta mata sun je bacci yana ne yana kula da ita ba za ta mutu ba don Allah haka muke ma addinin mu ko kawai mun mai da addini ya zama abin wasa addini ya zama gidan biki an gaya muku harkan addini harkan yan mata ne yasa duk wanda zai da gaske ko ya tsaya da gaske kawai in dai ba ma guji zai tsayi wajen abun bautan shi ya inganta to ina ganin mun babu aula mu da muka ce musulunci za mu yi ko muna sa ran sakamako duniya da lahira mu ba da gudunmuwa da kokari da himma da kwazo a kai sama da nasu an gane wannan da kyau ku. yanzu ba wanda zai gaya maka wannan maganar sai shi domin sanda abin ya faru ba kowa a wajen shi kadai ne wa kana li abi dai'atun azima yace mahaifin shi na da babban gandu tadurru alaina gallatan kabira wanda wannan gandu nashi ka iya kira da cewa kamfani ko ma'aikata wanda tana samun mai kudin shiga mai yawa wa kana abi ya komo alaiha ya ce mahaifin shi shi ke tsayi ke tsayuwa wajen kula da wannan ma'aikata yushrifu alaiha wa yi unabiha, shi ke tsara wannan ma'aikata nashi da kyau duk kudin da ke shigowa to a hannun shi suke shine sai yake cewa yajni gallataha shi ke tattara dukkanin kuɗin shiga da ke zuwa wannan ya taimaka mashi wajen zama hamshakin attajiri wa fi zati marra shagalahu an zihabi ila alqarya shagilun yace wata rana ana nan ana kwana ana tashi sai wani al'amari ya ɗauke hankalin shi daga ya tafi can garin da wannan ma'aikata tashi take je tattaro kuɗin galla wani abu ya ɗauke mai hankali dangane da abin da ya shafi gudanar da mulki faƙala ya bunai sai kira salman ya ce ya kai ɗana inni kada shugiltu an dai'ati bi ma tara ya ce kaga irin hidindimin da suka ɗauke man hankali na abin da nake gudanarwa kamar yadda kana gani kun gane wannan da kyau ku yanzu don Allah ba mutumin da ya zama mutumin kirki ne ake sa irin wannan ba a yadda da kai a sa ka abu sai kuma daga baya ka zo da salo na ha'inci me amfanin yaddan kuna gano wannan an kalli addinin shi ne da irin yadda uban ke kaunan shi ya aike shi ga asalin tukulluman dukiyar shi shi sa kowa ya zama mutumin kirki fi yadda za kai a komo a lissafa ka cikin manyan mutanen kirkin yankinku kun gano wannan amma daga ran da kake tunanin a lissafa ka cikin manyan marasa kunya marasa tarbiyya marasa da'a ana ce maka jan wuya to har a lahira haka za ka tashi mutumin banza kun gano wannan da kyau ku kowa ya lissafi ya zama mutumin kirki kawai fazhab ilaiha wa tawalla al-yawma anni sha'anaha mahaifin salmanu ya ce salmanu kaje kai da kanka kaje ka jibinci al'amarin wannan gona da wannan ma'aikata namu a madadina fakharajtu aqsudu dai'atana salman al-faris ya ce haka na fito na tinkaru wannan ma'aikata namu kaga dai'atana bai ce dai'ata abi ba yana ganin nasu ne to sauraka haka zai ba da kulawa ɗari bisa ɗari amma a lokacin da kike kallon abu kaza ai na irin kallon da ake ma Najeriya kenan maimakon a kalli cewa ƙasan mu ce alfaharin mu ce ba mu da wajen da ya fita sai mutane sai suna mata kallon kawai shi ma'aikacin gwamnati ne zuwa lokaci kaza ya ritaya wani zai zo to bari ya ɗiba abin da zai ɗiba kafin zuwan wancan shi za su suka ya galgala kasan ba su da kishi kwata-kwata kun fahimci wannan da kyau kuma ina gaya muku in ba masu addini da ganin kiman addinin ba ba wanda zai iya rike kasan nan kasan ta koma lafiya loyin da take ba na bukatan waye dan tsagera kowa ya makan gari kowa ya mara kunyan da bai jin kunyan kowa ba in wannan kuke tsammani ko to jabberi kenan ai daga ranar kuke tunanin wai jababira su zama sune jagororin ku ko na rantse da Allah sai kun shiga bala'in da sai kun sha mamaki annabi jabberi ne bai mulki duniya a wancan lokacin an zauna kalau ba to amma jababira irin su daƙa yanus irin su Lamarodu, irin su fir'auna irin su wane da wane da suke jajayen waya da ba su martabawa ko girmama ko ganin mutuncin kowa da suke jagoranci a kuka ji labarin jagorancin ku daina tunanin wai ba wanda zai iya rike najeriya sai mutumin da ya zama bai mutunta kowa kuna faɗin abu ne ba ku san shi ba ba a buƙatan jabberi kun gano wannan da kyau ko ana buƙatan wanda yake ganin mutuncin dattawa da in yi kuskure za su kwaɓa mai don ai ba ma'asumi ba ne kuma malamai za su gaya mai ga abin da ya dace a addini da al'umma ya iya karɓa domin ba wahayi ake mashi ba kun gano wannan amma ya dai jin maganar kowa ya rena kowa Allah ne shi jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko wallahi sai kun gyara tunaninku Kun wannan ya zama shine ra'ayinku da tunaninku ko Allah zai ba ku kuma za ku sha mamaki to ba ga gajabberin na jan ku ba ya kuke gani yadda al'amarin yake duk ihun da ake yana ji to kuma kuna neman wanda ya fi wannan kun fahimci wannan da kyau kenan in jabberi ya zo maku addinin ko ba zai kima ba irin waɗannan jababiran su ne aka yi irinsa a ƙasar masar musulmi ne haihuwan uwa da uba su da kan suka ce yawaita kiran sallah a masallatai na damun mutane sau da ka a rage yawansu sannan kuma kiran sallah ɗaya za a yi shi na gidan rediyo za a yi kawai duk lafikoki da ke kan masallatai da wa'azozi da ake duk a kaɓo su aiko bai wata shida da wannan dokan ba suka kaɓe shi ma akan mulkin saboda ya taɓa gwamnati mai tsada ita ce gwamnatin Allah ba jabberi ba ne kuna fahimtar wannan shi yasa kowa ya natsu mu ba mu bukatan jabberi abin da muke bukata muna bukatan waye zai tausaya mana annabi ya ce duk wanda ya jibinci al'amarin al'umman shi ya tsananta masa ya ce ya Allah ka tsananta mashi ita al'umma in ta shiga halin wahala to babban abin da take bukata shine a sassauta mata wahalar idan ta komo cikin hayyacinta to duk abin da zai biyo baya to sai a yi shi shine ka'ida mutum ne yana jin yunwa ga abinci yana kallo ka hana shi sai ka ce je wanka ya fesa turare yana fesa turaren sai kwanta ya buge shi sai ya kama maza mamanga ya yi marisa saboda turaren zai bugar da shi amma kai kana ganin abin arziki kai mashi ka bar shi da daudan shi amma ka kawo mai kwaki ya sha ya sha ruwan sanyi hankalin shi ya kwanta sai ka ce ga ruwa can a banɗaki ɗaki ya yi ɗini in yi wanka fiye su tare sai gina ta ka gani ku gano wannan da kyau ku haka yake to amma da yake duniya suka sani ya alamuna zahiran min hayatun duniya ba san yadda ake tsara waɗannan abubuwan ba Allah shi kyauta fa kharajtu aqsidu dai'atana yace haka na fito na tinkari wannan gona namu wa fi ma ana fi ba'd at-tariq yace to ina tafe ina tunkaran inda aka tura ni akan hanya marartu bi kanisatin min kana'isin nasara yace sai na wuce wata coci daga cikin coci coci na kiristoci fa sami'tu aswatahum fiha yace sai na jiyo tafi da waƙe-waƙe kaɗe-kaɗe da raye-raye addu'o'i da suke yi a ciki wahumi yusallun suna sallah falafattu zalika intibahi falafata zalika intibahi yace sai hankali na ya ɗauku zuwa ga abin da suke yi lam akun a'rifu shay'an min amrin nasara yace hakikanin gaskiya a lokacin ban san komai dangane da al'amarin kiristoci ba ku da wani abu da ke cikin littafin kun ga yanzu abin da aka tsara za a karantar da yaro daga nan zuwa daidai inda muka tsaya nan ya zauna an biya mai wannan yau gobe ya zo an bincike shi ya iya ya kiyaye ya sani sai a ce to lam akun arifa shay'an min amrin nasara kaga an dasa mai daki bayan daki kun fahimci wannan da kyau ya ce to ni ban san komi dangane da al'amarin kiristoci ba au amri gairihim min ashabil adiyan ko kuma al'amarin wasu kiristoci waɗanda ke yin wasu addinai da tuli ma hajabani abi anin nasu fi baitina saboda tsawon lokacin da mahaifina ya tsare ni ba na hudda da cuɗani da mutane a cikin gari kullum ina gida kama wata 'yan budurwa falamma samitu aswatahum ya ce yayin da na jiyo sautin su da khaltu alaihim li anzara ma yasna'un yace sai na shiga inda suke domin in sa ido in ga me suke yi falamma ta'ammaltuhum yace da na tsaya na lura da su da kyau da irin abubuwan da suke yi a ajabatni salatuhum yace addu'o'i da sallan da suke sai burge ni wa ragibtu fi dinihim yace sai kwadayin addinin su kun gano wannan da kyau ko yaro ne yanzu yanzu na addini ya burge shi sai sha'awa ki za ku karantar da yaran ku qur'ani ku koya musu tauhidi sannan ku nuna musu muhimmancin sunna in ba haka ba kuna barin su suna zuwa kallon maulidi ko kallon taron yan shi'a yaro karamin abu kaɗan zai ɗaukar hankalin shi abin da kake ɗaura shi a kai wallahi watsi da shi kisa ka ce wai kai yaro ka tasa a gaba wai kana gina shi akan wasu abubuwa aikin banza kake yi babba ne wanda ya gama hada hankali ko in ya karba abin da kake yi wallahi ba abin da zai canza shi amma yaro abin da zai canza shi yafi komi yawa bar ma kawai wani ya rika bashi saidin Allah canza shi zai komin yadda kake ganin shi wai gashi gashi yanzu har ya canza har ya zama kayyumin nar fa daraktan kunna wuta amma yana ganin yanzu ga wani abin da ya fi shi wa qultu salman ya ce wallahi haza khairun min allazi nahnu alaihi wannan addini to fa yafi addinin da muke a kan shi fa wallahi ma taraktuhum hatta gharabat ash-shams yace ban bar cocin nan ba ina nan ina kallon yadda suke ibada yace har sai da rana ta faɗi walam azhab ila dai'ata abi yace wancan kamfani namu ban samu ma na je na ɗauko abin da aka sa na ɗaukowa ko na kula da abin da aka sa na kula da shi ba ko in an so saƙon da aka aike ni an sowa ba summa inni sa'altuhum salman al-khair yace sai na tsaya sai na tambaye su aina aslu hadha din wai asalin wannan addini daga ina yake qalu sai suka ce fi biladi sham ai wannan addini na nasaranci da ya samo asali ne daga garuruwan sham mun gano wannan daga sham ne sansanin annabawa walamma aqbala al-lailu dare na fara rufawa salman ya ce ottu ila baitina nan da nan sai na sheko gida Fatalakani abi ne amma sana'atu yace sai mahaifina ya tare ni a hanya yana tambaya na kai ya labarin inda na aika ka ka san mai kuɗi ya fi kowa son kuɗi sarkin gargajiya ya fi kowa son kuɗi yasa duk inda ya ga wata karamar kwangila ko da na sa windo ne zai je an kun gano wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace kuna cewa a bar muku ba zai bari ba ya fi ku soso daga wani sarkin gargajiyan faƙultu salman ya ce ya abati ya baba inni marartu bi unasin yusalluna fi satin lahu. shi ustazu ne ba abin da ya dame shi da wancan kudin fa abin da ke gaban shi shine ya addini cin da haka ya taso sai ce kaga na wuce wasu mutane waɗanda suke ibada a wata coci fa ajabani ma ra'aytu min dinihim yace abin da suke na addini sai burge ni wa ma ziltu indahum hatta gharabat ash-shams yace ban gushe ba ina tare da su ina ganin ibadan da suke yi har sai da rana ta fadi fadu ira abi mimma sana'atu wannan abin da naje nayi da abin da naje na gano da bayanin da nake ma mahaifina sai daga mai hankali wa qala yace ai bunai ce kai yaro laysa fi zalika ad-din khairun ba wani alkhairi cikin wannan addinin da kake gani ka rabu da su wa dinuka wa dinu abaika khairun min kaga addinin ka addinin iyaye da kakanni da kake bi ya fi wannan addinin alkhairi za mai fadan me fadan manya kana ji ko to ka bar wannan iyayenka ba wanda ya kai su qultu sai ce kalla wallahi ta sai ce ba bai ce a wallahi ba haka bane inna dinahum la khairun min dinina ah, to a shi qayyim ne qayyimun nar ne shi yanzu ya kore ya san me ke cikin wajen kuma ya gano waɗancan kai kowa ba ka gan su ba fa to wallahi nasu ya fi namu fa khafa abi mimma aqul to kun ga ya ce mutum ya fahimci addini a ce wai his waye duk kuna bata mu kanku lokaci ne ni ban ga abin tsanani a nan ba ba inda ya ce baba baba ubanka baba ya faɗa cewa yi addinin su ya fi namu saboda ya auna duka guda biyun kuma baka kaji da zai ce sai da ya ce abi kalma na ne kalma na girmamawa jigogwar bayan da annabi ibrahim ya yi da mahaifin shi uban mushriki ne amma ka ji kalma na zagi ko ɓatanci habaici ko raini ya fito a bakin annabi ibrahim dangane da mahaifin shi ko ɗaya babu mun ban da alheri ma ba abin da ke cikin maganganu ya abati lima ta abudu mala ne ya abati inni kada ja'ani min al-ilmi kaza kaza ya abati kaza kaza ya abati haka yi kowa haka yi ba kalla annabi Musa duk zafin shirka da kafircin Fir'auna amma da aka aike sai aka ce fa qula lahu qawlan layyinan kun ga wannan da kyau fa qula lahu qawlan layyinan saboda addinin Allah ne ba naka bane ai ba gadin gidanku bane jama'ar annabi kuna fahimtar wannan dawa sai an koya maka Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine ce mashi a'a Allah gafarta sarki ina ai addinin su wallahi ya fi namu alkhairi mun gano wannan da kyau ku ba daidai ba ne duk abin da yake faɗi kawai ka bari fa khafa bi mimma aqul yace sai babana ya tsoraci maganin da nake faɗi wa khashiya an irtadda an dini sai ji tsoron kada in yarda daga addini na wa habasani bil bait sai tsare ni a gida kaga uban da ya san martaban abin da ya haifa kenan amma uban da bai san martaban abin da ya haifa ba ko haka da saki yaron sa kaka kawai shi kenan ka kare rayuwan ka je ka ci bugu a lahira wa wada qaidan fi rijlayya ya sanya man mari a kafa afuwana dan sarki ne dan babban gida dan hamshakin attajiri amma cin da ana tsoron za a iya bata mai addini to sai aka kulle shi a gida ga samai mari kar ma ya fita kun gano wannan to yanzu me ya faru yanzu zuwa ga darasi nan sai a kwana kun gano wannan da ke ku yanzu yaro Allah Allah zai yi gobe ko jibi ko ranar wannan karatun ya dawo mun gane to kuma za a sa wanda fa ya iya ne ya kware ya goge shi zai zauna ya biya ba wanda shi ma yanzu a koya mai an jima koyar ba dole ne daga karanta ne kamar yana karanta magana jari. duk irin waɗannan abubuwa ba zai iya fitar da su ba sam ba zai iya ba to ko dole ka ga abin yana tafiya dai haihuwan guzuma ya kwance uwa kwance kun gano wannan da kyau ku walamma uti hadliyal fursa ya ce ina na a tsara a gida yayin da dama ta samu gare ni ba astu ilan nasara a ƙulu lahum ya ce sai na aika ba waɗannan kiristoci da saƙona ina cewa da su kunga lokacin da kake cewa waya tsara na a gida kar ya je ko ina ko wanda ka sa shi aikin tsaron shi zai biya mai bukata yanin yana zaune yana kallon shi sai kuma tausayi fara kama shi kun gano wannan in kana son tausayi ya kama shi ko to za ka zuba kuɗi da yawa ne cikin harkar shi ne matsaran shi na safa daban na rana daban kuma waɗannan in sun tafi har abada ba za su dawo ba kuma zama amintattunka ne suna yi ne na abin da kake sa su to shi ne za ka iya in ko ba ka ba billahi lazi ba za ka iya ba ba zai yiwu ba sai dai ka zauna kai ta mai hudu ba kuma yana tsari kuma ka daina komi me yasa kaga Allah madaukin sarki da yake son a tsare mashi ayyukan bayi mala'ikun da ke tsaranka da safe zuwa yamma daban daga yamma zuwa garin Allah ya waye daban kuma in sun tafi ba za su dawo ba ko ba ka ake ba amma wani da tattare yana zaune ya ce ikon Allah haga wani yana kokari to barin dan huta ci gaba da abin da kake yi da jiya na gaya ya shekarar jiya sabon ma'aikaci ne ya zo yana nan yana samun ka ido duk abin da kai sai ya rubuta bai sa abin da kai ya ɗazu ba bai sa abin da kai ya jiya ba bai sa abin da aka yi an jima ba na yanzu yake kallo kokari yake yi aikin shi kawai to ku je yadda yake yi amma wai ka kai mutum sel wai ka ce wai karya suke yi waya ƙarya kake yi sai ya yayi yana ma da wayan shi ɗan sandan shi zai rika bashi wayan yana bugawa gano wannan da kyau ko ko lokacin da aka kulle ni ai muna da wayan ƙarya suke ba wanda ban waya kuma a sal din kuma da wayan a cikin ma sal din muna da waya kun gano wannan da kyau ko in wasu suka zo ba mutanen mu ba cikin yan sandan to sai mu ɓoye wayan mu to sai mu kira ɗaya daga cikin yan sandan sai mu dan bashi wani abu sai ba mu waya sai mu kira wanda muke so kun ji yanda yake kun gano wannan da kyau ku shi shugabanmu lokacin a sel din Allah ya tsine ma azzalimi albarka ha kawai malam mutum ya je koye ka in za ka fi tsari sai ka buga karfe gangan gangan gangan kama ba wanda ya kai mu dadewa irin sama'ila kun gano wannan da kyau ko shi ya je asalin sel din da ke karkashin kasa ba cas ba as ha kawai aka zalunce shi kuma cewa kar ka faɗa abin da aka yi na kasu gane irin wannan huhu kuka yi a ƙasan wajen an kawo mutum irin wannan aka tsare shi aka gane bai da laifi in za a sake sai sun ɗibi kuɗi mai yawa sun bashi na rantse da Allah duk duniya ba wanda zai ji labarin abin da ya faru mun gano yanzu Sama'ila tsoro yake je ya kasa ba mu labarin me aka yi tsoron in ka faɗa za mu dawo da kai haka ke ana nan ran da tsoron ya tafi fa sai ya faɗi ni yanzu da ba wanda ya ce in na fa kai ko an gaya min saboda ni ma yana ganin kamar na zama jan wuya eh zan faɗa wallahi al'adun sai ina ma dawowa ranar zan fara faɗi me yasa ka yi da ina fitowa sai a ɗibi kamar miliyan biyar ko goma sai a bashi a ce ya hakuri mun gane cewa an kware ka je ka sha ruwa da wannan kaga yana fitowa yana zuwa abuja zai je ya shiga kamfani ya ɗan siyo ta yar mota a class aka yi taho da ita hankalin shi kwance yana isowa zai kwashi iyalan shi su tafi wani dan hotel su huta kwana biyu gidan gaba ɗaya a baje shi a tada wani kaga bai ma san talaka ya zo tada mai da hankali sai zo a tambaye shi wai me ke faruwa me ke faruwa kasuwa na shi <laughs> ina ba da mun gano sun zama abokai shi kama an sako ka da bakin hali wannan ba daidai ba ne kun fahimci wannan ka ce wai a tsara mutum wai kuma wanda ka tsara wai ka ce wallahi shi zai fara cin amananka yanzu gashi matsaran da aka ce su tsare shi ne kuma su ya aika su je su gaya ma waɗancan kiristoci maƙiya uban shi ga saƙon shi kuma aka ji ina sai ka san me kake ciki sai ce iza kadima alaikum rakabun yuridu dhahaba ila bilad sham yace duk sanda kuka samu ayarin da za su tafi ƙasan sham fa a'limuni ku aiko min. ka kenan akwai aika sako tsakanin shi da su kenan kun gano wannan da kyau duk wata tafiya da ka sani ko to kishiyar wannan tafiyar suna da wakile a cikin tafiyar ko kaki ko kaso wannan suna zuwa suna sanar da su me ke faruwa duk yadda ka ɓoye ka ce amanatin lahi <laughs> amanatin ku ne ana nan ana sanar da shi sai dai kawai da a girgiza kawai kawai a kyale Allah ya sa mu dace fama huwa illa kalilun ba a jima ba hatta kadima alaihim rakabun muttajihun ila sham ita sai ga ayari sun taso sun tunkari sham fa akhbaruni bihi suka mu to ga ayari sun samu fahtaltu ala qaidin yace nan da na karye wannan marin hatta halaltu sai da na warware kaina wa kharajtu ma'ahum mutakhaffiyan na fito a boye a boye hatta balagna bilad sham yace har sai da muka isa ƙasan sham falamma nazalna fiha yayin da muka sauka a wannan gari qultu sai na ce man afdalu rajulin min ahli hadha din to duk garin nan wane ne fi kowa falala da ɗaukaka da gogewa da ƙwarewa a wannan addinin kun ji na yake karatu kenan a garin waye afdal a wajen shi ake zuwa ayi mun gano wannan da kyau ko amma mutane ga suke shi sa har yau sai ga ɗalibi ya ce ya shekara kaza yana karatu amma har yau bai zama malami ba har yau ba za ka zama ba saboda shi ma wanda yake baka ai bai ishe shi ba kawai misali mutum ne yana aiki a karamar hukuma kai kuma kana mai maula har abada ba za ka rabu da talauci ba saboda shi ma abin da yake samu bai ishe shi ba in kana son ka je maulan ka je wajen shugaban kasa to wannan ya ishe shi zai baka ka koshi kuna fahimtar wannan da kyau ko shi ne ya tambayi ya fi kowa a garin nan ƙalo sai suka ce al'asƙufu Askof ne askof. martabatun min maratib rijalid din mukami ne daga cikin mukaman masu addinin kiristanci inda nasara fawqal qasisin ya fi fasto wa dunal matsaran amma ko bai kai paparoma ba kun gano wannan da ke ku ya wuce rabaran amma bai kai paparoma ba kun gano wannan mai kenan bishop bishop ne kaga su waɗanda su masu abin ne ce bishop kenan <laughs> kun gano wannan da ke bishop ke ma'ana shi shi pastor da shi da rabaran fada ya suke ha ya mukamin yake ok yan catholic suke da reverend father yawa to shi pastor su ake da shi ok waɗannan yan tawayen da ya kawai yau suke da pastor to shi bishop fa wanda ya fi fada shi ne oga kwata-kwata daga bishop sewa yanzu shi bishop sa'an roma kenan aha karatun ya biya bayyana kenan karatun kana kan hanya ka bayyance wannan shi wannan ya je ya bi bincike game da addinin kiristoci ya sani shi kuma wannan makantan arnayi ka bayyance wannan kaga dole zai sani saboda ina ganin makantan kuma akwai coci eh na ku sha biyu ne musulmi a makantan gaba daya duk wani tafi da ake na waƙoƙin kiristanci ma ka iya to haji ba matsala wannan yanzu in ya rikice ma sai ka ɗauka bishop <laughs> na ba ta gano wannan da kyau yanzu ga wanda ya san wannan a ce kuma ya tsaya koyi katun addini da kyau ran da ya zo irin wannan wajen yana bayani to sai ya yi bayanin da mu ba za mu iya yi ba kisa duk ilimi ka kare na shi in kare na ilimi ranar bukatan shi in ya zo ko Allah ba ka iya yin bayanin shi ba kun gano wannan da kyau ko yanzu kaga yanzu mun gane bambancin inda rabaran fada yake kun gane wannan mun gane fasto mun gane kuma bishop mun gane paparoma ana fahimtar wannan da kyau ko ya ce to bishop ne fa kowa ra'il kanisa shine wanda yake kula da cocin garin baki ɗaya faji'tuhu fa qultu sai je na same shi nace inni kadar ragibtu fin nasraniyya yace yana kwaɗayin yi addinin kiristanci wa habbabtu an alzimaka kuma yace yana son ya lazimce shi akhadimuka sai rika mai hidima kun gano wannan da kyau ko shi malami hidima yake mashi sai ka amfana tun da ga suna malaman su hidima wai yanzu wani sai ya ce wai an bautar da shi shi sa ka samu abin da kake so a yi kun gano wannan da kyau ko wanda ba bautar da shi ba shi ya samu <laughs> ba zai samu ba wa allamu minka kuma in koyi ilimi a wajenka wa usalliya ma'aka kuma in rika yin addu'a muna sallah tare da kai fa sai ce kul shigo fa inda hu na shiga gidan shi wa ja'altu akhadimuhu yace haka na zauna ina ta mai hidima ina ta mai hidima summa ma labistu an arabtu anna ar-rajula rajulu su'in yace ban dade da shi ba sai na gane mutumin nan mugu ne kada kana ya amuru atba'ahu bis sadaqa kullun yana cewa a kawo sadaka wai ragibuhum bi thawabiha yana kwadaitar da su ladan sadaka fa idza aqaw minha shay'an in an bashi wannan sadaka liyunfikahu fi sabilillah saboda aikin Allah ittanazahu li nafsihi sai danne mai da shi nashi ولم يعطي الفقراء والمساكين منه شيئا بيبا تلكاوا da miskinai ko hatta jama'a sab'a kilalin har sai da ya tara randa bakwai na zinari min randuna bakwai ya tara na kuɗi zai raba ma kowa duk kuɗin da aka na coci account ɗin shi yake zubawa fa abgattuhu shadidan yace sai ne fushi da shi fushi mai tsanani lima ra'aituhu minhu na abin da naga yana yi Sun ma labisa an mata yace ba daɗe ba sai ya rasu fashtama'atin nasara li dafnihi kiristoci suka taru za su bikin binne shi fa qultu lahum yace sai na ce musu shi wannan mutumin kudin kawai yake tara kuma wannan shine mafi yawancin abin da kiristoci suke kun gano wannan da kyau ku yana daga abin da mutane suke kasa fahimta idan aka zo da kuɗin addini wannan ana tara ma addini ne in aka kawo kuɗin da aka ce a raba mutane wannan raba mutane ake yi in an kawo malam nashi to wannan kuma na malam ne kun gano wannan da ke ku to shi duka yake haɗawa nashi ne Be ma addinin komi be ma al'umma komi sannan nashin nashi ne ina fatan mun gane to malaman musulunci a yau su kuma kuskuren da suka yi shine duk abin da suka samu to ba ruwan addinin na waye nasu ne sai aka waye gari ba sa zuwa su nemo ma addini komi sai da shi addinin ya je nemo masu to inda aka samu matsala kenan ko kun gano wannan da kyau ko to sau da dama su ko mabiya suna da al'amari na zargi idan aka fara tara kuɗi za a sai wannan wannan dubu ɗaya ne sai aka samu ɗari biyu to wanda ya bada naira hamsin a ciki so yake an jima a ji a siyo in ba a je an siyo ba sai ce an yi me an yi cuta sai wani ce to a ji a fara siyo marfin wannan mana to haka ji aka siyo kuma ba zai rufa nan ba fa to abin da za a kai shugaba ne kawai sai ka raba kunninka ka rabu da su har waɗanda suke da gaske sun gama kammala abin da ake son a yi in aka zo aka gudanar da abin da ake son a gudanar duk wanda zai shiga ci da nadama wanda ya rage na shi shi yasa iya bakin ka yana da kyau kun gano wannan salman ya ce ban san shi amma haka na zauna tare da shi har sai da ya kwanta ya mutu kiristoci suka zo binne shi to lokacin sai na gaya masu abin da yake aikatawa me yake aikatawa sai mu zo karatu na gaba da izinin Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم